wani girdiga da ya fito daga hukumar kula da al'adu ilimi ta majalisar ɗinkin duniya unesco ya cewa kashi hudu cikin ɗari na yarukan duniya dubu bakwai ne ake amfani da su wajen koyarwa a makarantu ko kuma wajen samun ilimi abinda kuma yake ci gaba da kasancewa barazana ga bil'adama to ko menene muhimmancin wannan rana ta harshen uwa tambayar kenan da na taba yi wa farfesa hallur amfani kwararre akan harsuna na jami'ar dan Danfodiyo. Dalilin ware wannan rana shine an zauna an duba an ga irin muhimmancin da harshe yake da shi domin harshe shine mutum idan baka da harshe to baka da wani abu za ka yi tunƙaho da shi don haka sai so ga ya kamata a ce mutane sun kula da harsunansu to amma aka bar mutane kawai su dinga lura da harshen da makamantansu ba su ba sai aka ce a ba abin muhimmanci shine ita UNESCO sai ta shigo ta ce to tana so duk shekara a ware ran 21 ga watan Fabrairu a dinga yin wannan biki na tunawa da harshen uwa. Yanzu haka dai akwai kokari da gwamnatoci daban-daban walau na tarayya ko kuma jihohi ke yi domin bunƙasa harsunan uwa a ƙasashe daban-daban na duniya. To ko menene mahimmancin harshen uwa ga bil'adama tambayar kenan da na Professor Profesa Yakubu Azare na Jami'ar Bayero. Idan muka yi la'akari da yanda harsuna suke bacewa a bayan ƙasa ko kuma yadda suke mutuwa ko kuma yadda suke fuskantar barazana duka yana da alaƙa da yadda mutane suke yin rikon sakainar kashi maharshen su na uwa wala Allah saboda buƙatar zamani ta kasance an nuna kai a cikin wani harshen ko kuma yanayi na yadda aka samu kai da sauransu to alal dai a halin da mutum yake ciki wato raya harshen uwa yana da muhimmanci muhimmanci sosai a musamman wajen bunƙasa harshen da kuma ci gaba da amfani da shi da kuma raya shi domin shi harshe yana samun rauni yayin da ake wato yayin da ba a magana da shi ko kuma mutanen da suke jin harshen suna samun rauni wajen yadda suke yawaita amfani da harshen sannan kuma harshe yana bunƙasa ne yayin da ake nazarinsa kuma ake rubuce-rubuce a cikinsa to kaga kenan in muka yi la'akari da wannan za mu ga cewa harshen uwa a kowace al'umma al'amari ne da dole al'ummar inda har suna so ya ci gaba suna kuma so ya bunƙasa dole su mai da hankali wajen yanda za a dinga wato a dinga a karba ba wato daga wannan saitin al'umma su miƙa wa wani saitin al'ummar su ma su dinga karba ma'ana iyaye su koya wa 'ya'yansu 'ya'ya su ma su girma su koya wa 'ya'yansu da haka da haka da haka ba ya zamanto wani yanki na al'umma eh, idan suka riga suka kare shi kenan sai babu masu amfani da harshen ba sakamakon la'ubali ko kuma rikon sakainar kashi da manyan da suke cikin wannan al'ummar suke wannan harshen a sakonta domin bikin wannan rana babban darakta janar na hukumar unesco irina bakuba ta kira ga masana da sauran al'umma da su taimaka wajen ganin an farfado da koyarwa ta harsunan uwa al'amarin da kuma ta ce zai taimaka musamman ma dai kare al'adu babin ya amurka daga lagos